Bayan share shekaru da dama da darewar ƙungiyar Izala mai wa'azin addinin Musulunci a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka ta yamma gida biyu, al'amarin da ya haddasa yi ma juna kallon hadarin kaji a tsakanin ɓangaren ‘yan Kaduna da Sheikh Abdullahi Balalau ke shugabanta, da kuma ɓangaren ‘yan Jos da Sheikh Sani Yahaya jingirke shugabanta. Bayan rabuwar ƙungiyar ta Izala a shekarar 1991 dai, a shekara ta 2011 ma ta sake haɗewa, amma tafiyar ba ta yi nisa ba kowane ɓangare ya kama gabansa. A yanzu dai, wasu manyan masu faɗa a jini a ɓangarori guda biyu na ƙungiyar Izalar ne. aka ji sun fara wani yunkuri na sake dunkulewar ta wuri guda. Shek Dr. Abubakar Giro Argungu shine shugaban kwamitin ayyuka na ƙungiyar Izalar a Najeriya mai hedikwata a Abuja fadar gwamnatin Najeriya. magana gaskiya shine tsarin da muke son mu yi idan mun samu amincewa duka shugabannin bangarorin nan biyu ba muna son bugun farin a rusa shugabancinsu ba ne amma so muke mu fara abin nan a haɗin kan muna yin wa'azi ko da wata uku uku don mu haɗu mai wa'azi kwaya ɗaya an bani shawarwari in je in samu sheik ablahi balalau in kai wannan bukata gaban shi gaban majalisa ta ƙasa daga nan kuma in je wurin sheikh sani haya kuma in kai wannan bukata a majalisan su eh, daga baya ne insha Allah muna kyautar san yayan wannan ƙungiya duka za su goyi bayan mu duka za su amince don kowa dama ya matsu da wannan fitintinu da rarrabuwa kira na shine mutane su ba mu haɗin kai don a yi nasara shi ma dai dr mustapha bashir babban jigo ne na izalar ɓangaren Jos, kuma shi ne ma shugaban ƙungiyar Ihya Sunna na ƙasar jamhuriyar Nijar, wanda a yanzu haka yake tafsirin Ramadan a jihar Nijar Najeriya, ya ce suna da kyakkyawan zato akan wannan yunkuri. To wallahi abin da zan ce a wannan kudiri da malam yake faɗa, malam baya fatan mu mutu mu bar gado, mummuna shine cewa wanda za su zo bayan su a rarrabe kuma sa'in nan kuma wannan kira da malam yake wai ba kira bane wanda za a zo a zamna wai a ce a yi sulhu a'a ai ba faɗa ba kai izala gidan malam ce duk wani wanda ya san tarihin izala ya san ita izalan nan yadda ta taso ba a iya cin abinci ba a nemi ba albasa ko gishiri insha Allah sai mun kai kun ga mu muna tare wuri dai ana ta ayyukan tare kuma yanzu ma ai ayyukan tare ke tunda kiran ɗaya ne fatan da nake ina fatan radda za a yi wani irin babban wa'azi wani malamai su tashi su yanke shedan a yanzu dai lokaci ne zai nuna ko haƙa za ta cimma ruwa a wannan yunƙuri. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.